أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يجلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بيانك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau muna hudu ga watan ramadan hijira dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya zo daidai da biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ishirin da biyu a muna cikin tafsiri a tafsirin suratul qasas inda ajiya muka tsaya a kan aya ta saba'in daidai gabanin mu fara a cikin ayoyin da muka karanta jiya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka yana halittar abin da ya ga dama wa yaktar kuma yana zaɓar abin da ya ga dama ma kana lahumul khiyaratu su mutane su bayi ba su da wani zaɓi sai abin da Allah ya zaɓa. anan malamai suna maganar abin da ake kira al-istikhara ma'ana baiwa Allah maɗaukakin sarki zaɓi. kamar yadda hadisi ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ɗayanku ya himmantu da wani lamari idan hamma a dukkan bil'am idan ɗayanku ya himmantu da wani lamari ya nufin aikata wani abu yana so kuma ya baiwa Allah zaɓi to ya nafila raka'a biyu ya yi raka'a biyu ba farilla ba ma'ana nafila sannan sai ya addu'a ya karanta addu'ar istikhara wadda ta zo a hadisin Allahumma inni astakhiruka bi ilmika وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك من فضلك العظيم اللهم إن كنت تعلم إلى آخر الدعاء zuwa ƙarshen wannan addu'a wannan shi yake kira istikhara ma'anar kuma addu'ar shine baiwa Allah zaɓi ana yin istikhara yayin da mutum ya nufaci yin wani lamari wanda ba na wajibi ba in abin wajibi ne sai an yi to ba yin istikhara a kan shi misali yanzu mutum ba zai ce bari ya yi istikhara akan yi sallah ko kada yi ba sallah wajibi ce akan kowa da kowa wanda ya balaga shari'a ta hau kan shi kuma yana cikin hankali da haka anan ba maganar istikhara mutum ya ce bari ya yi istikhara wajen barin haramun nan ma ba a yin istikhara don wajibi ne a bashi amma abin da zaka iya yi zaka iya bari zaka iya ɗaukan wancan ko ka bar wancan ka ɗau wannan to ya halatta kai istikhara da haka lokacin da ka ji abin ya ƙarsu a ranka to sai yi nafila a biyu idan ka yi a biyu sai karanta wannan addu'a malamai sun yi saɓani cewa a ina ake karanta addu'ar a bayan tahiya ta ƙarshe ma'ana bayan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama gabanin sallama a nan ne mutum zai karanta addu'ar istikhara ko kuma bayan ya yi sallama akwai malaman da suke fahimtar cewa ana yin addu'an ne bayan tahiya gabanin kai sallama sai mutum idan ya tahiya ya salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rage masa abin da zai yi sallama to sai karanta wannan addu'a ta baiwa Allah zaɓi kan wannan lamari da ya dosa dan a cikin addu'ar yana cewa ya Allah wannan lamari idan alkhairi ne a cikin iliminka da saninka ya Allah to wannan abu ka tabbatar da shi gare ni kuma ka yarda min shi in kuma wannan abu sharri ne ba alkhairi ba ne a addini na da duniya ta. da lamari na kusa da lamari na nesa idan dai ba alkhairi ba ne wannan abu to ya Allah maɗaukakin sarki ka kawar da shi da gare ni kuma ka raba ni da shi ka raba shi da ni wannan a dunkule kenan ma'anar addu'ar suka ce to zai yi ta gabanin yayi sallama amma mafi yawancin malamai jamhurin malamai suna cewa ana yin addu'ar istikhara bayan mutum ya yi sallama bayan ya yi sallama zai karanta addu'a don haka idan mutum ya karanta gabanin sallama ɗin ta yi amma dai mabiyancin malamai suna cewa bayan sallama ake karanta addu'a ga wanda ya yi istikhara ba wani abu zai gani a mafarki ba wasu suna cewa in kai istikhara shine in ka kwanta bacci za a nuna maka abin da za ka yi a cikin mafarki wannan bai inganta ba ko kuma wasu ce za a faɗa maka duk wannan bai inganta ba abinda malamai suka ambata in kai wannan addu'ar to ka bai wa Allah lamarinsa Allah zai datar da kai zai shiryar da kai zai ɗarsa maka zai ɗora maka abin da ya fi alkhairi sai ka je ka aikata ana kuma iya maimaita istikhara ana iya maimaitawa mana in kai so ɗaya ba laifi ka ƙara so biyu ba laifi ka ƙara so uku gwargwadon yadda kake bukata sannan istikhara ta sunna ita ce wadda ta zo a wannan hadisi cewa mutum ya yi na raka raka'a biyu ya yi wannan addu'a amma akwai wasu abuwa da ake kira istikara, amma ba istikhara ne a shari'a kamar wanda wani zai ce bari in duba ma sai ya ɗauko carbi ya ce ka ɗauki ɗaya a cikin carbin nan idan mutum ya damki ƙwallo ɗaya cikin carbin sai ya ɗauki wannan ya rike inda yi sai ya kirga in ya kirge sai ce to abin da ka gano daidai ne ko ba daidai ba ne ko ga yadda yake wannan ba sunna ba ne wannan ya fi kama da ma'ana bokanci da neman sanin gaibu ta hanyar da shari'a ba ta faɗa ba ko ba ta umarni a san gaibu ta wannan hanya ba akwai istikhara da ake ta hanyar buɗe ƙur'ani za a zo da ƙur'ani sai mutum ka gaya mutum buƙatar ka sai ce zan buɗe ƙur'ani ayar da idona ya fara kaiwa gare ta to in ta alkhairi ce abin alkhairi ne in idona ya kai kan ayar azaba ko ayar da suke magana wani abu mara daɗi to abin naka ba mai kyau bane wannan ma istikara ce ta bid'a sunna ba ta zo da ita ba akwai istikara da ake yi ta hanyar karanta tafukan mutum wani zai kalli ɗan yatsu? tsunke duba wannan zane zane sai ce to kaza alkhairi ne ko kuma rayuwarka akwai alkhairi ko sharri ko kaza ko wani ya kalli fuskar kai ce zai karanta ka ta haka duk irin waɗannan abubuwa ne na da'awar sanin gaibu wanda shari'a ba ta zo da su ba istikhara wani baya baya yi maka sai dai yi maka addu'a amma in ce zan maka istikhara to hadisi bai gwada haka ba kowa in dai istikhara ce ta sunna mutum shi yake wa kai shi zai karanta wannan addu'a ya nema a gurin Allah amma yi ma addu'a ka ce wane yi min addu'a in kaza alkhairi ne Allah ya bani in kaza sharri ne Allah ya raba ni da shi wannan za a iya yi addu'a ka ce maka zai iya amma ya ce zai maka istikhara wani baya wani istikhara kamar yadda malamai suka yi bayani bayan istikhara ba da idan mutum yayin shawara yin istikhara ba zai hana kuma shawara ba domin yana cikin amsuwar istikhara din Allah ya datar da wanda zai baka shawara din ya baka shawarar da ta dace shi za ke cewa in za ka nemi shawara to ka nemi amintacce wanda ka aminta da shi san rai son zuciya ba zai shigo cikin shawarar da zai baka ba sannan abu na biyu kuma bai da sha'awa akan abin da za ka yi in yana da sha'awa akan abin da za ka yi to zai gina shawarar ne akan sha'awar shi misali yanzu kana son kai aure sai ka zo ke shawartar shi ni ko ina tunanin kanwarka in aure ta ko kuma wanti to kaga in yana da sha'awar ka auri kanwarsa akan wannan zai gina shawara kullum zai ce aika aure kanwata ta fi kaza da kaza da kaza ko wani abu wanda yana da sha'awa akai shi yasa suka ce in za ka yi shawara kai shawara akan abin da mutum bai da karkata zuwa ga wani bangare domin nan zai kalli tsabar maslahar abin ne ya baka shawara sabanin dama in ya karkata zuwa ga wani bangare to kurin zai gina shawararsa akan wannan ne ba da mai yin istikhara yi shawara kamar yadda malamai suka yi bayani hadisin istikhara wannan shine hadisi daya wanda malamai suka inganta ko in ce wasu daga cikin malamai suka inganta akan istikhara kuma bayan wannan da wasu abubuwa da suke zuwa duk wannan bai zo a sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko wani ya ce ka bashi wani abu zai maka istikhara ko zai duba maka duk wannan bai zo a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi ba to a karkashin wannan aya malamai sukan yi maganar istikhara wadda jiya ba ba mu yi ta ba a yanzu insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 71 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون نعم وبنجي الله ما Ka ce قل أرأيتم فتي مذاكتي in ja'ala Allahu alaikum al-laila me kuke gani me za ku ce idan Allah Maɗaukacin sarki ya sanya muku dare sarmadan ya zama har abada ba rana dare ne ila yau qiyama har zuwa ranar alkiyama man ilahun ghairullahi ya tikun bidiya wani abin bauta ne wanda ba Allah ba da zai zo muku da haske afala tasma'un yanzu ba za ku ji ba ko kuma yanzu ba kwa ji qul ara'aytum kace me za ku ci me kuka gani in ja'ala Allahu alaykum an-nahara idan Allah ya sanya muku yini sarmadan ya zama dindindin ba dare ila yawmil qiyama zuwa ranar tashin alkiyama man ilahun ghairullah ya'tikum bi laylin to wani abin bauta ne wanda ba Allah ba da zai zo muku da dare na fihi da za ku dinga nutsuwa a cikin shi afala tubsirun yanzu ba ku gani Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta ya juyo da bayani ne zuwa ga kaba hujja da manya-manyan ayoyinsa wajen nuna cancantarsa da bauta da kuma cikar ikonsa da kamalar shi sai Allah ya kawo abubuwa waɗanda suke masu ban mamaki dare da rana kuma waɗanda suke maimaituwa kullum ba abin da za a gani sau ɗaya ta kila za a daɗe ba a kara ganin shi yana maimaituwa kullum sannan kuma canji ne da yake a fili ba wanda yake musun shi ba wanda yanzu zaka ce dare yana zuwa bayan wasu awanni kuma yini ya zo ya ce ba haka ba ne ba wanda zai musu wannan sannan kuma in mun lura za mu ga ana kaba mana hujja ne da yadda wannan yake zuwa wannan ya tafi dare ya zo bayan wasu awanni ya tafi yini ya biyo baya bayan wani awanni yini ya tafi dare ya zo ana kaba mana hujja ne da ta'aqubuhum ma'ana bibiyan su ga juna wannan ya zo wannan ya zo dare da duhu saboda me saboda wata hujja ce mai ƙarfi mabayyaniya wadda ta bi a ce guda ɗaya ce dindindin inda dare ne kaɗai to hujja ba za ta yi ƙarfin kamar yanzu yadda suka zama dare da rana ba kasance wasu biyan sai hujjar ta fi ƙarfi fiye da a ce guda guda ɗaya ne misali da an rinjaye dare ya zama dare ne kaɗai to hujjar ba za ta yi ƙarfi ba kamar kasancewar dare da rana ne domin a tafiyar ɗaya da zuwan ɗaya shi kansa wannan ba karama aya ba ce muna zaune yanzu yadda muke zaune tun daga wayewar gari lokaci yana tafiya yanzu da an jima sai mu ga gari yana yin duhu kurin sai mu waye gari sai mu ga mu cikin duhu rana ta ɓace haskenta ya ɓuya muna nan cikin wannan duhu yana ƙaruwa yana ƙaruwa in ya kai wani kuma geji? sai kuma ya zo yana raguwa yana raguwa inda kana zaune ba yi bacci ba sai dai ka waye gari ga kuma alfijir ya keto can sai ga rana ta fito kuma dare ya tafi kaga wannan ba karamar aya ba ce to shi yasa Allah madaukakin sarki yayi bayanin waɗannan abubuwa din Allah yake cewa a cikin ayar qul ka ce ya rasulullah mana manzon Allah ya ga waɗannan masu inkarin bautawa Allah waɗanda suke gujewa bautawa Allah madaukakin sarki ga ya musu ya rasulullah dan wannan kame da muka faɗa dalili ne da yake nuna cancantar Allah da bauta ara'aytum me kuka gani ma'ana me za ku ce anan ru'ya ce qalbiyya ba gani na idan me za ku ce akan abin da yake faruwa me jawabin ku in ja'ala Allah in ja'ala Allah alaikum laila idan Allah ya sanya muku dare sarmadan har abada mana ya zama dare ne har abada ba yankewa shine ma'anar sarmadan ai bilan kita da'iman bilan kita ya zama dindindin ba yankewa shi sa aya ce ila yawmil qiyama har zuwa tashin alkiyama ma'ana gaba ɗaya daren ya tafi da zamanin gaba ɗaya na wannan rayuwar to me za ku ce idan ya zama na haka sai Allah ya ce man ilahun wani abin bauta ne ghairullahi wanda ba Allah ba ya'tikum da zai zo muku sai aka kawo zamiri na mukhatabin na waɗanda ake magana waye zai zo muku bi da haske sai aka ce zai zo muku domin a nuna maka wannan haske da ake ka maka ni'ima ce da haka waye zai zo muku da wannan hasken da ake baku sai Allah ce bi ziya ba a ce bin nuri ba ko ba a ce bin nurin ba ya ka bi ziya saboda annur haske ne amma baya ba baya dauke da zafi haske ne irin na wata kaga idan dare wata yana haske amma baya dauke da zafi ba kamar hasken rana ba hasken rana shine ziya kisa Allah ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an sai ce me wal qamara nura shi al qamar nur ne saboda hasken shi bai da kuna na rana azziya ne saboda hasken rana yana da kuna to waye zai zo muku da wannan haske wanda a cikin shi akwai zafi wanda zafin shi ma yana da amfani a tare da ku akwai hikima cikin samar da wannan hasken to waye zai zo muku da wannan hasken wanda ba Allah ba idan da Allah ya kaddara dare ya tafi shine sarmadan zai ta tafiya to wa zai zo muku da wannan diya wannan diya din hasken kam ba da dama kai gani ka gani a cikin wannan hasken sabanin annur haske ne zaka iya gani amma ganin ba lallai zan mai karfi ba yasa duk daga wata ga farin wata za ga ba kamar yadda kake hango abubuwa da rana ba da rana sai ka hangi abin da yake nesa amma da daddare ga wata in dare in dare dare in duhu ya duhu sai ga ko hannunka baka gani amma fa kuma akwai watan akwai nur din na wata din to shi yasa sai ana akai amfani da ziya domin haske ne da ake ma'ana iya gani to waye zai zo muku da wannan hasken to babu shakka wannan amsa din kowa ya san cewa babu wanda zai iya zuwa da wannan haske sai Allah su ma sun san haka domin kamar yadda alkur'ani ya nuna jayayyar kafirai jayayya ce ta ba za su bauta Allah shi kadai ba ɗabi'ar ɗan adam da Allah ya halice ɗan adam ko ya ki ko ya so dole a ran shi sai ya ji cewa akwai wani abin da yake tafiyar da rayuwar nan shi sa waɗanda ake kira mulhidun masu cewa ba Allah suna faɗa a baki ne amma zuciyarsu sai ta tabbatar cewa akwai wani wanda yake gudanar da lamura sai dai su kore su ce ba Allah bane dan ba yadda za a yi abuwa su dinga tafiya cikin wannan tsari wannan sama da wannan ƙasa da fitowar dare da rana wani mara lafiya wani mai lafiya wani yana da shi wani bai da shi wani dogo wani gajere wani baki wani fari wani yana wata ƙasa wani yana nan kaza duk waɗannan abuwa a ce ba wanda ya tsara sa su kullum suka faru ba zai taɓa faruwa ba dan ba babu yadda za a yi ba a kawo wannan sirikan ba a zo a tarar da ita a gurin babu dole ne akwai wanda ya kawo ta dole ne akwai wanda ya yi ta to dan haka dan adam baya iya zuciyarki ba ta iya zama wai ta yadda cewa wai wannan rayuwa haka kurin take tafiya ba ba wani abu zai yi ba shi yasa hatta wani mawaki wanda yake ba musulmi ba da ya samu rudewa yake ta yake yake waƙe yana faɗa irin rudewar da yi cewa shi dai gashi a duniya amma lastu adri ban sani ba ni nake tafiya ko zamani ne yake tafiya da ni ban sani ba ko kuma dukkan ma tsaye muke ko dukkan mu tafiya muke yake ban sani ba yana ta irin wannan maganganun saboda me saboda ba yadda za a yi zuciyar ta, ta gamsu cewa wai wannan rayuwa haka take kurin tana ana ana ana yin abu ne afwal ba tare da wani tsari ba ba zai yiwu ba to sai Allah ya tambaya waye zai zo muku da wannan haske wannan jawabin kowa ya san Allah ne to sai Allah ce afala tasma'un yanzu ba kwa ji ba kwa jin ayoyin da ake karantawa da wa'azi da gargadi da tunatarwa da ake muku ba za ku saurara a nan jin da ake nufi ji na fahimta da karba ba kullum ji na wanda ba ba fahimta ba wannan suna ji dabbobi ma suna irin wannan jin amma shi jin da ake so na na musulmi na mumini na mutum shine zama ji wanda zai karba ya amfani da wannan abin da yake na gaskiya sai Allah ya kuma ya juya to a dawo ɗaya ɓangaren kul ka ce ara aikin me za ku ce me kuka gani in ja'ala Allahu alaikumun nahara idan Allah ya sanya muku yini sarmadan har abada ba yankewa ila yawmil qiyama zuwa tashin alkiyama a ce babu dare haka ake zaune yadda yanin nan yake haka yake ba dare man ilahun ghairullah ya'tikum bi laylin na fi to wani abin bauta ne kuma bayan Allah man ilahun wani abin bauta ne ghairullah wanda ba Allah ba ya'tikum bi laylin da zai zo muku da dare na fihi da za ku samu nutsuwa a ciki sai Allah ya faɗi amfanin daren dan kada wani ce to ai mu ba ma bukatar daren da haka inda aka ba mu yini ya ishe mu muna ganin komai ga haske sai Allah ya faɗi daren da ake so a kawo ku dare ne da shi ma yana da amfani taskuno na fi suna cewa dan adam yakan huta cikin dare shi yasa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa waje Allah laila libasa mun sanya dare ya zama sutura dare yakan zama kariya yakan zama sutura ga bayi bayan wannan kuma yakan zama hutu dan adam yakan huta shi yasa galibin mutane sukan yi bacci da daddare wanda ba sa yin barci da daddare sai dan wani dalili ko wani aiki amma kowa in dare yayi kokarin da yake nan ya tafi gurin da zai samu nutsuwa ne zaka ga da dabbobi da tsuntsaye da mutane in dare kowa gida yake komawa yanzu yamma tana yi kowa yana tashi gida yake nema in kaga mutum yana barin gida to wani abu ne zai fitar da shi na bukata amma ba wai dan baya bukatar je gida ba haka nan dabbobi haka nan tsuntsaye duka neman gurin da za a kawwame ake a shiga to a dare bawa yake hutawa baccin dare ya fi baiwa gangar jiki hutu fiye da wanda mutum zai ba da daddare ba shi za suka ce wanda ya juya ya akasa ya canza ya koma yana yin bacci da rana yana rayuwa da daddare to lafiyarsa ba za ta kai na wanda yake bacci da daddare ba saboda daren shi ne Allah ya sanya asali na yin bacci na kuma samun nutsuwa to waye zai zo muku da wannan dare da yake da irin wannan ma'ana ni'ima ta samun nutsuwa idan Allah maɗaukakin sarki ya sanya muku yini ya zama shine har abada afala tubsirun yanzu ba za ku gani ba ba za ku zama masu gani ba ganin gaskiya ku bita malamai suka ce ka duba da Allah ya magana dare in Allah ya sanya muku dare ya zama har abada ba yankewa sai karshen ayar sai Allah ce afala tasma'un da yi magana yini ara'aytum qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah karshen ayati Allah ce afala tubsirun dare sai aka yi magana ji rana sai aka yi magana gani suka ce domin sultani sam'i akwa billaili ji ya fi ƙarfi da daddare shi yasa da daddaren kana nan dare yana ƙara yi sai ka ji abin da aka yi saboda lokacin jin ya fi tafiya shi kuma gani ya fi da rana da yini yanzu kana nan sai ka hango abin da yake nesa amma da daddare ba za ka gano ba to sai aka ce abala tasma'un da daddare domin aijin ya fi da daddare an fi da daddare ko wata hikima ce ta Allah da ya sanya ji yana karuwa da daddare domin me saboda idan mutum ya kwanta yana bacci in mutum yana bacci idan shi yakan rufe kunnen shi yakan daina ji shi yasa in ka zo kai wani abu bai ji ba haka nan idansa zai daina gani in za ka yi ba zai gani ba in dai ba farkawa ya yi ba shu'ur nashi na ji na jiki yadda idan yanzu yana irin shi in ka taba shi jiki ka taba shi in yana bacci wannan shi, dan Allah na dauke shi kwakwalwarki da take tafiya take juyawa tana aiki ita ma tana tsayawa shi yasa hadisi ya nuna bacci kanin mutuwa ne in ka kwanta kai bacci in ka barka sai manzo Allah ya koya maka ce alhamdulillahi allazi ahyani ba'da ma amatani domin duk gabanka da suke aiki daina aiki suke yi to amma malamai suka ce a duk wannan gaban da gani da ji da shi'ur har da ɗanɗano har da ƙanshi duk waɗannan abubuwa ba abin da ya fi ƙarfi a lokacin irin ji shi yasa idan an yi ƙara sai mutum ya tashi amma yanzu da mutum yana bacci a nan sai in zo nan in taɓa wannan tebur ɗin ina shaba shi ba zai tashi ba ba zai tashi ba amma in na koma can yana nan yana bacci na koma kobar masallacin can nayi ƙara sai zai iya tashi to hikimar wannan daga nan sai ɗan adam ya farka to yayin da mutuwa ta zo kuma duk waɗannan abubuwa za su tsaya shi yasa alakar gargar jiki da rai mataki mataki ke yayin da mutum yake ciki kafin a haife shi yana da rai yayin da aka busa masa rai da gangar jiki aka halicci gangan jiki aka busa masa rai to akwai alakar da ke tsakanin jiki da rai amma alaka ce ba mai karfi ba sosai shi yasa har a haifi mutum yana karami sai a yi mai kaciya sai a yi mai allura zai yi kuka amma ya girma ba zai ke tana ba duk da jikin nashi aka taba kuma akwai zafi din to yana ƙara girma idan ya zo wannan duniyar sai alaƙar ta ƙaru sai alaƙar gangar jiki da rai sai ta zama alaƙa ce mai ƙarfi sai zama an dake shi zai ji zafi in an taɓa shi zai kaza to in yana bacci ma an yi ƙara sai kunnen ya amsa ya tashi in aka doke shi sai shi'ur ɗin ya motsa sai ya tashi to kuma yayin da ya mutu to kuma sai alaƙar jiki da wannan sai ta rauni shi yasa wanda ya mutu za a iya mai azaba ko da gangar jikin shi ba ta gudu. saboda yanzu idan yanzu kana raye to ni'ima gangan jikinka ita alakar rai da gangan jikinka tana da karfin gaske yasa ni'imar gangan jiki kake ba sai ka ji ta a ruhinka in sanyi ne jikinka zaka zuba wa ruwa ko jikinka zaka shiga gurin AC in jikinka ya sanyi sai ka ji ta har cikin ranka kana jin wannan ni'ima din in zaki ne in kaza ne amma yayin da mutum ya mutu to Allah zai iya azabtar da shi ba tare da gangan jikin shi ba shi yasa masu inkarin azabar kabari su ce to ai wanda ba abin ne shi ba to ai an ce azabar kabari domin galiban binne mutane ake yi amma ba wai dan Allah bai da iko ya azabta wanda baya cikin kabari ba da wanda ruwa ya ya shanye ya lume cikin ruwa da wanda wuta ta kone da wanda dabbobi suka cinye da wanda iska ta ɗaiɗe ko me aka yi duk wannan a gurin Allah ɗaya ne da wanda aka binne duka kuma Allah ya ga dama zai mai azaba ko da ruhin ko da gangar jikin to kuma an tashi an je aljanna kuma sai a sake dawo da alakar gangar jiki da rai alaka mai karfi shi sa dan aljanna in zai shiga sai an gyara mai halittar shi yana shiga in tsoho ne zai koma matashi Allah ce inna an sha'ana hunna insha'a. za a ma'ana kera su a dawo da su saboda yanzu ana son hatta jikin ke ji daɗi shi sa aljanna ba tsufa ba rashin lafiya ba ba kaza ba ba wahala ba ka duk wani abin da jiki anan a can an dauke saboda ni'imar za ta zama ruhiyan wa jasadiyan to da haka waɗannan abuwa duk tare suke tafiya to anan sai Allah ce wa zai zo muku da daren da za ku nutsu a ciki sai ce ba ku gani saboda a da rana gani ya fi isa Allah ce wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn mun sanya dare da yini ayoyi guda biyu fa mahauna ayatan layli وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم sai muka sanya ayar dare muka shafe ta ya zama dare ba a gani ga duhu ga kaza ganin ka kaɗan ne sai ka sa haske rana kuma Allah ce muka sanya ta a bar gani kuma wanda ake gani a ciki li tabtagu fadlan min rabbikum dan ku nemi arziki daga wajen ubangijinku kamar da aya za ta ishara cewa hikimar sanya yini ya zama da haske ana gani dan mutum ya je nemi arziki a wajen Allah madaukakin sarki to Allah ya ce idan yayi wannan waye zai ka muku babu shakka wannan amsar a bayyana take ba wanda ya sai ka wannan sai Allah in Allah ya dawwamar da dare ba wanda ya sai ka yini sai Allah in Allah ya dawwamar da yini ba wanda ya sai ka dare sai Allah to mu gode wa Allah da yayi su guda biyun wannan yana zuwa wannan yana tafiya kuma suna cewa ita ni'ima in tana canzawa ta fi daɗi ma'ana yanzu da za a ce abinci kala ɗaya ne kake ci a kaddara kuma wanda fi kowanne kyau to wannan abincin ka samu canjin shi wajen kuma sai ka sai ya fi maka daɗi bai da wancan ɗin mai daɗin ma'ana yanzu da dare ne kaɗai to ni'imar daɗin ni'imar ya fi da ya zama dare da rana ne daɗin ni'imar ya fi da ya zama dare da yini ne domin da guda ɗaya ne to sai ka ji cewa wata nan kana neman wannan shi za ka ce duk yadda ni'ima ta kai da daɗi in ka samu canjin ta ko da bai kai ta ba sai ka ji daɗi kuma yanzu wani yana nan ya gajar cin nama Daga in an sha ruwa sha zai a bashi kosai da kunu shi abin da yake so kenan in ka kame naman ce wallahi na gaji na gaji shi kuma wanda yake kullum kosai da kunu ne, shi kuma naman yake nema wancan idan ya samu kosai da kunu din sai ji daɗin ni'imar sai ka ji ya sha ya kwanta shi alhamdulillah duk daga waccan tafi to amma saboda yau da gobe ita ce canji yake nema wannan kuma in ya samu naman shi ma sai ka ji ya yi godiya ya gode wa Allah da haka ba karamar hikima ba ce da Allah ya sanya abubuwan suna canzawa dare ya zo yini ya zo dare ya zo yini ya zo yanzu Allah Allah kake wani ya gaji Allah Allah yake dare zai huta to inda ba da ran kaga shi kenan ya shiga cikin matsala babu yadda zai to sai Allah madaukakin sarki ya kira mu zuwa ga lura ga waɗannan manya-manyan ayoyi sai Allah ya ce wa min rahmatihi wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla an nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun na bayan Allah ya gwada mana cewa zuwa da dare bayan yini aikin Allah ne zuwa da yini bayan dare aikin Allah ne kuma inda Allah zai tsayar da guda ɗaya ba wanda zai iya kawo ɗayan sai Allah ya ce to ku sani wa min rahmatihi daga cikin rahmar ubangiji ja'ala lakumul laila wan nahara ya sanya muku dare da yini din rahma ce ta ubangiji ya sanya muku wannan litaskunu bihi dan ku nutsu a cikin daren wa min fadlihi kuma dan ku nema daga fadala Allah a cikin yinin wala kuma tashkurun kuma dan ku gode wa Allah madaukakin sarki ma'ana sai Allah ya nuna mana biyun da ya haɗa mana rahma ce wa min rahmatihi daga cikin rahmar ubangiji ubangiji ya sifatu da rahma wadda ta dace da shi sifa ce zatiya da ta dace da Allah madaukakin sarki rahma da Allah ya sifatu da ita ba irin rahma da za a sifata dan adam da ita ba don sifofin Allah ba irin na dan adam bane sifa ce zatiya da ta dace da Allah madaukakin sarki wannan rahma a duniya ubangiji yana baiwa kowa da kowa amma a lahira ba wanda zai samu rahmar ubangiji sai wanda yake mumini amma a nan duniya kowa shi yasa za a yi ruwan sama za a yi iska za a yi kaza da musulmi da wanda ba kowa ya amfani abinci fito kowa ya ci to duk wannan kuma rahama ce ta ubangiji hadisi ya tabbata a cikin bukhari da sauran daban hadisi Allah ya halicci rahama guda ɗari sai ya aiko da guda ɗaya bayan ƙasa ya ajiye guda casa'in da tara a wajen shi da guda ɗayan nan ne muke jin kan junanmu yayin da wani abu zai faru ka gauni yana ta kuka kaga dabba tana sosayin ɗanta kaga kaza duk da wannan guda ɗayan ne guda casa'in da tara tana wajen Allah maɗaukakin sarki shi sa hadisi ya zo Allah yake cewa wa rahmati ghalabat ghadabi ko wasi'at ghadabi Rahmata ta tarin jayi fushi na rahmar ubangiji tarin jayi fushi ta fi tana da yawa shi yasa ba dan rahmar ubangiji ba ba za mu samu abuwa da yawa ba har rayuwar da muke a bayan kasa. Allah yana afuwa da abuwa da yawa idan aka yi ɗari sai Allah ya jarrabe mu da abu ɗaya sai mana afuwan sauran saboda rahma ta ubangiji to daga rahmar Allah ne ya sanya mana dare da rana suna cewa zuwan dare da rana yana da amfani ga gangan jikin ɗan adam kamar yadda muka faɗa dare mahuta ne rana kuma lokacin neman abinci ne dare an sanya shi da duhu don ya zama sitira don mutum ya samu nutsuwa rana kuma an sanya ta da haske da yini an sanya shi da haske don mutum ya nema shi sa Allah ce li taskunu fihi anan ishara ce fihi az-zamir yarji ila al-layl dan ku samu nutsuwa a cikin shi daren kamar da wasu malamai suka suka ambata sannan wa li min fadlihi dan ku nema daga falala Allah a cikin annahar da haka da rana za mu tafi nema da daddare kuma za mu samu nutsuwa shek Allama Muhammad Ibn Salih Al-Usaimin rahimahullahu ta'ala ita a karkashin wannan ayar za mu fahimci wajen rabon kwana ga mutumin da yake da mata rana lokaci ne na neman abinci na haka na mai gida ne dare na mata ne don lokaci ne na nutsuwa su kuma mata dama yana cikin ma'ana hikimar halittar su gare mu don mu samu nutsuwa to don haka idan ka tashi rabon kwana daren ake rabawa ba ranar ba sai wanda yake aiki da daddare a madadin rana shi kuma sai raba ranar misali masu aikin gadi masu aikin gadi na dare shi da'ima aikin shi da daddare ne baya yin aiki da rana to wannan shi kuma ya take rabo ga iyalan shi ranar zai raba musu daga lokacin da ya dawo zuwa lokacin da zai tafi na wanta ne daga lokacin da ya dawo rana kaza zuwa na wanta ne amma kai da kake fita ka tafi neman abinci da rana ka dawo da daddare to in gari ya waye ikon ka ne kai za ka yi tasarrufi da shi a lokacin ba magana cewa zan raba ranar yanzu tun da rana za ka fita ka nema dare kuma sai ka raba shi shine ga ga ga iyalanka kamar yadda suke ishara zuwa gare shi yana cikin amfanin zuwan dare da rana da shi ne muke gane kwanaki inda ba dare ba rana ko dare ne sarmadan ko rana ce sarmadan to yanzu ba za mu iya cewa yau talata ba mun gane yau talata saboda mai dare ya zo rana ta sake fitowa yini ya sake zuwa sai muka gane yau yilin kaza gobe idan dare zo ya samu gane jibi yini kaza kaga kenan muna muna muna muna gane lissafi da shi da shi ne ake gane lissafin watanni ramadan da aka ce mai azumin wata guda ta me za mu gane watanni ta hanyar lissafin zuwan dare da yini da shi ne mata suke gane idda ake gane al'ada kwanakin al'ada ake ɗaukan ma'ana ibada ta aikin hajji alhajju ashhurun ma'lumat duk da wannan zuwa dare da ranar ne da shi ne ake gane shekaru shi sa Allah ce li tabtaghu fadlan min rabbikum wa li ta'lamu adada as-sinina wal hisab da haka yana cikin hikimar samar da shi wannan bayan neman abinci da huta da za a yi kuma za mu samu damar yin lissafi sannan suna cewa kuma a halitta ma a halittar mu tana buƙatar haske na rana kuma kamar yadda ana buƙatar duhun ma'ana dare inda zai zama hasken ne sarmadan kamar yadda aya ta yi ishara to ba lallai bane mu samu abin da ya kamata jikinmu ya samu inda daren ne sarmadan ba lallai mu samu wannan ba abin da ya kamata mu samu a yini kuma hatta a tsirrai akwai masu buƙatar dare da rana dole sai ana haɗa biyu kamar yadda wannan yanayin na zafi da sanyi in ka tambaye manoma za su ce shuka kaza ta fi son sanyi ko za a fara ta sanyi ya zo ta ƙare a cikin sanyi shuka kaza ta fi son ruwa lema damana shuka kaza ta fi son tudu shuka kaza akwai iska kaza da takan zo duk manoma sun sani cewa iska kaza lokaci kaza takan zo dan da ita ne shuka take nuna idan wannan iska bata zo ba ana samun matsala to duk wannan hikima ce ta ubangiji rahma ce ta ubangiji da haka duk abin da Allah ya akwai hikima ka sani ko baka sani ba to yana cikin rahmar ubangiji ja'ala lakum al-laila wan nahar ya sanya muku dare da yini litaskunu fihi dan ku nutsu a cikin daren wa litabtagu min fadlihi dan ku nema daga falalan ubangiji shine arziki fadlihi anan ana nufin arziki na ubangiji Allah madaukakin sarki abubuwan da Allah ya sanya a bayan ƙasa huwa zai ja'ala lakum al-ardha zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi da haka ku je ku ci daga abin da Allah ya bayar a bayan ƙasa wala allakum tashkurun kuma ko kwa gode wa Allah madaukakin sarki kan wannan ni'ima da yi muku ku gode wa Allah da yi muku ni'imar zuwan dare da rana wannan ya zo wannan ya tafi don haka idan kun turo wannan ni'ima sai ku mai da ita zuwa ga Allah ku raƙa ta zuwa ga Allah cewa wannan aiki ne na Allah sannan kuma ku yi aiki da wannan ni'ima wajen yi wa Allah da'a inda inda inda yini ne ka wa Allah da'a in dare ne ka yi wa Allah da'a kuma ka yi amfani da ita wajen neman yarda Allah maɗaukakin sarki Allah ce wa huwa allazi ja'ala ja'ala al-laila wan nahara khilfatan sai Allah ce mai liman arada an yazzakara aw arada shukura wanda yake son godewa Allah ko ya tuna ni'imomin Allah shi yasa Allah ya sanya mana dare da rana khilfatan suna bibiya juna wannan yazo wannan ya tafi liman arada an yazzakara aw arada shukura sai Allah madaukakin sarki yace ne ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون الله مدعوكتين سركتي ويوم يناديهم أرانا دا الله لكي كرنسو فيقول يتي أين شركائي الذين كنتم تزعمون إنا أبا بنبوتا abu ababen tarayya ta wanda kuke haɗa ni da su wajen bauta waɗanda kuke raya cewa waɗannan ababen bauta ne wa naza'na min kulli ummatin shahidan ubangiji ce muka ciro min kulli ummatin daga kowace al'umma muka ciro shahidan mai yin shaida daga cikin wannan al'umma fa muka ce Hato burhanakum ku kawo hujjojinku fa alimu daga nan sai suka gane suka fahimta annal haqqa lillah cewa cancanta da gaskiya wani abu ne na Allah madaukakin sarki wa zalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka kasance suna kirkira duk ya bace musu a ranar suka ma kasa gane shi bari su iya faɗa su ce gashi ko kuma ma'ana su koma zuwa gare shi anan ubangiji yana gaya mana wa yawma yunadihim ranar da Allah zai kira su wannan kamar yadda muke bayani a tafsirin bara in ka ji wani a gurin Allah ya ce Allah ba zai musu magana ba wani gurin a ce Allah ya kira su to yana bambanta ga guri ne mataki mataki ne akwai matakin da Allah zai musu magana akwai inda za a je kuma ba za a yi musu magana ba shine alqur'ani can ya faɗi wannan nan ya faɗi wannan to a cikin kiraye kirayen da za a yi wasu malamai suka ce waɗannan kiraye kiraye da muka karanta tun daga shekaran jiya da jiya da yau suka ce zai zo daban-daban ne kuma ana yi ne don a daɗa nuna musu cewa abin da suke ba daidai ba ne kuma a ƙara tozarta su a ƙara tsorata su shi yasa ake kira ɗaya bayan ɗaya wasu kuma suka ce lokaci guda ne za a yi wannan kira ɗin to rana Allah zai kira su fa ya yace aina shuraka'i allazina kuntum taz'umun ina ababen tarayya waɗanda kuka kasance kuna raya cewa ababen tarayya ne nawa suna ina kamar yadda muka karanta jiya muka yi bayani wannan tambayar ana musu ne don gajiyarwa shi yasa a nan gaba Allah ya ce daga nan za su gane cewa cancanta da gaskiya ta Allah ce a ranar za a maimaita ina waɗannan ababen bauta bayan duk ayoyin da Allah ya ambata duk abubuwan da Allah ya kawo a bayan ƙasa ko ka kawar da kai to ina ababen bautar da kuka ce ababen bauta ne tare da Allah maɗaukakin sarki aka sake maimaita wannan tambaya saboda ta tambaya dai dangane da tauhidi shi yasa duk wanda bai kadaita Allah bai yi tauhidi ba to yayi asara a wannan rayuwar in kana so ka tiriban rayuwa ka kadaita Allah da bauta ka tsaya kar kai shirka komin kankanta shirka ko shirka karama da malamai suke faɗa ka nisance ta kar ka ce ai karama ce barin aikata na kuma babban shirka yin ta yakan ruguza komai kuma yake ja mutum ya asara komai shi yasa malamai a duk inda suke ba sa daina karantar da tauhidi ba kuma sa daina kira zuwa ga tauhidi akwai masu kuskuren fahimta sai ce wai ya za ka kira, kira zuwa ga tauhidi a cikin musulmai ai tauhidi ana kiran arna ne a'a a musulman akwai wanda sun kuskure mu fahimtar tauhidin suna ɗaukan kurin tauhidi shine la khaliqa wa la raziqa ba mahalicci sai Allah ba mai arziki sai Allah wannan wani bangare ne na tauhidi tauhidi ne na rububiyya mafi mahimmanci a tauhidi shine uluhiyya wa Allah shi kadai a nan ne rigimar take shi yasa ar ne ma wanda ba musulmi sai ya ce Allah ya kiyaye Allah ya bamu ruwa Allah ya yi kaza duk ya san Allah ne yake yi amma me ya bambancin kada da shi kai ka ce la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah shi kuma yana ambatan Allah kuma yana haɗawa Allah da kishiya yana cewa Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki sai kuma ka ce Allah ɗaya ne kuma shi kaɗai zaka bautawa ko kuma wanda zaka yana cewa la ilaha illallah amma yana abubuwan da suke warware ta ko ya sani ko bai sani ba to sa yasa ga anan ana maimaita tambaya kan tauhidi yadda mutum zai yi kokari ya tsarkake ibada ke zama Allah kaɗai yake wa duk abin da shirka ne mutum ya nisance shi kada ka roki kowa abin da ba wanda zai iya yi sai Allah to kada ka roki kowa sai Allah duk wani nau'in aiki da ba wanda zai iya yi sai Allah to kada ka roki kowa sai Allah kamar azurtawa kamar ba da lafiya kamar haihuwa kamar neman ma'ana tsira ala a ranar tashin alkiyama duk wannan aiki ne na Allah duk wanda ya tunanin cewa ga wani zai rike ya tseratar da shi ranar ta alkiyama to ranar waɗannan ababen ceton ɓacewa suke yi ɓacewa suke wa ma rama a min shufa'a babu wasu ababen tarayya ababen ceto tare da ko da muka gani duk sun ɓace to ke sa ake ta maimaita wannan haka nan in ka tashi yin ibada yi dan Allah duk abin da ibada ne karka yi dan wani ka yi dan Allah ke yasa akwai haɗarin gaske matuƙa kaga mutane suna aikin ibada kuma suna yi don duniya kaga mutum yana ciyarwa amma abin da yake so a faɗa a rediyo abin da yake so a yada a jarida saboda manufar siyasa ba don Allah ba gashi aikin na Allah ne ciyarwa aiki ne na Allah amma yana yi da manufar a yada kuma ba wai don a yada don wani kwaikwaya ba domin ita sadaka ana iya bayyana ta amma da manufa mai kyau in tubudu sadaqati fa ni'im wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara sai Allah ce fa huwa khairun lakum to su ba da wannan a'a manufar aji ina yi to kaga wannan alamar tabewa ce ba kayi aikin ibada kuma ya zama kayi dan wani kayi dan wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a hadisi a yi bishara ga wannan al'umma duk wanda ya yi wani aiki wanda ake yi dan Allah kuma yi ba dan Allah ba to bai da rabo a lahira duk wannan aiki ranar tashar kyama in ya je sai ya gama faɗar yayi sai Allah ce kayi ne dan a faɗa kuma an faɗa kayi ne dan a ji kuma an ji to ke sa mutum ya daure yana cikin sharrin demokaratiyya a dinga ma'ana talla da ayyukan da ya kamata a nemi yarda Allah da su yana daga cikin sharrin ta dan dama sharrin ta mai yawa ne musulmi mu muna yin ta ne bisa larura bana ba yadda zamu yi amma tsari na Allah ba tsari bane irin wannan na demokaratiyya demokaratiyya tsari ne na kafirci to amma ya za ka yi za a ce ba za a tsaya shakara ba za a ce ba za a yi zaɓe ba to kaga wannan wani babi ne daban amma in ka kalla sharrance sharrancen suna da yawa to kai musulmi ka zama ala basira kada ya zama kana kana kana ɓata ayyukanka yau an waye gari ba masallaci dan siyasa ya ji ana bin shi ana ɗauka masallaci ba ana bin shi ana ɗauka in yana sallah ana ɗauka in ya je in ya taba aikin hajji ana tun daga hawa jirgi ana ɗauka duk inda zai wata ibada ana ɗauka to kaga abin akwai haɗarin gaske don ibada ce wanda ake yi don Allah to kai don Allah in ma ba za ka iya ba sai ka yi an faɗa dan an ji to ka samar wa kanka wata ibada koyayya da Allah kaɗai ya sani shi sa magabatan suke cewa akwai abin da suke kira khadi'a khadi'a ita ce koyayyar ibada wanda bawa daga shi Allah ba wanda ya san wannan kaddara kana rib ne kai ko kana dan majalisa ila ana so a ga ka raba ana so a ga dan ka ace ba kai komai ba to ka raba wannan amma kai wata keɓantacciya da ba wanda ya sani sai Allah ko matar ka ma bata san kai ba dan manzo Allah ya sabata mana bayan sa wanda Allah zai wa inuwa bayan Allah wanda Allah zai wa inuwa ranar da ba inuwa sai ta Allah yake da mutumin da damar sa ta ciyar hagun sa ma bata san ta ciyar ba in za ka yi wancan din la mahala to ka samar wa kanka ɗaya daga cikin jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama alhassan ko husayn cikin dare sai dare yayi sai ya goya abinci a bayan shi sai ya tafi gidan mutane yana raba zai buga gida dama ya riga ya nade fuskaci ya goyo buhun gari da ya buga gida sai ya ajiya mace sai ya juya haka yake da daddare ba a gane shi yake ba sai ran da ya mutu da ya mutu aka ga satin ya wuce aka ga an daina sannan ma wanda ake ba suka binci a shewa da ne yake ba mu amma yana rayu ba taba sanin wa yake musu wannan kyautar ba to kai ma ka samu irin wannan ka yi wancan ɗin tunda ya zama dan duniya wannan dama ka yi ne dan riya ya taba a can in ka ci sa'a la laka wala alaika Allah bai kama ka kuma bai rubuta ma lada ba to sai ka ware wani wanda kuma ba wani fiye ɗinka ko wasu yaran ka ba wanda ya sani tsakaninka ne da Allah ka fita a motar ka cikin dare ka je ka ba miskinai ba san waye ba kai tafiyar ka ka je gidan ma'ana mabukata miskinai ka bayar ba san waye ya bayar ba kai tafiyar ka to in kai wannan sai Allah ya sanya ma albarka maimako ya zama duka abin da za ka yi yana kan titi yana kan wannan sai aikin ya zo ya ɓaci sai ka wayi gari babu babu lada sai ya zama shirka ta shiga an yi ne ba dan Allah ba sai ya zama Allah ba zai ba da lada ba to haka magabata suke suke suke irin wannan ko ba ma zamanin da ba ko shekarun da muka zauna a madina na san gidan ɗalibai akwai gidan da jami'a ta kama wa ɗalibai masu karatun digiri na biyu da na uku duk in ka tambayi malamanmu nan wanda suka yi digiri na biyu na uku duk sun san wannan gida ne duk gaba ɗaya na ɗalibai ne shukka shukka ɓangare ɓangare wannan ɗalibi wane wannan ɗalibi sai wani sa'in da yake yawanci zaman saudiya aka yi sallah a zahar bacci ake yi in ka ga mutum bai yi bacci ba to wani larura ne ko wani aiki ne da ba zai iya yin bacci ba amma galibi da an yi a zahar kowa ya koma gida neman guri yake bacci to irin wannan lokacin sai wasu mutane suke fitowa sai dai su zo kofar gidan ɗalibi sai su makala mai leda da shinkafa ko makaroni ko madara ko nama sai su bi zai zo da mota ko ya aiko sai a bi gidan ɗalibai da a ajiye sai ɗalibi ya fito sallah asar yana buɗe sai gane da ajiye da nama a cikin san waye ya kame ni na ga irin wannan a madina a makka ana yin irin wannan to irin wannan haka ya kamata a yi kana da arziki a unguwarku in ba ka raba dan a gani a kwaikwaya aikin alkhairi ba laifi to kuma ka samu yin wani aiki da ba wanda ya san kana yi ko ba lallai sai ciyarwa ba ita kabi'a ibada koyayya ba lallai sai ciyarwa ba in baka da komai kila kana da wani hizbi na alkur'ani da kake karanta kullum amma ba wanda ya sani tsakaninka ne da Allah kai kaɗai ka san kana yi in ka je masallaci ne kafin ka dawo akwai malaman akwai malaman da za ga daga masallaci in ya tafi sallar asuba in an gama sallar ya fito kafin ya zo gida zai karanta abin da yake bukata na alkur'ani har akwai cikin malamai wanda ma ga masallaci kusa da gidan shi amma sai ta mai dan nisa saboda yana amfani da tafiyar zuwa karatu dawowa karatu to kaga wannan wani aiki ne da za ka yi ba wanda ya san kana yi a'a a cikin gidanka za ka yi da da abin da ya kama da wannan to shi yasa ana ake ta maimaita wannan tambaya din Allah ya ce a wannan rana Allah zai ce aina shuraka'i allazi kuntum taz'umun ina ababan bautar da kuke rayawa cewa waɗannan ababen bauta ne tare da Allah madaukakin sarki babu amsa sai Allah ce wa naza'na min kulli ummatin shahidan za mu ciro annazu shine kamar fusgo abu to za mu kiro min kulli ummatin daga cikin kowace al'umma shahidan mai shaida wasu malamai suka ce anan ana nabin kowace al'umma annabinta sai dai min kulli ummatin anan suka ce ana nabin al'ummar da ta karyata ba ta yi imani da annabin ba sai a kiro shi zo ya shaida fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin Allah ce wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida manzo Allah zai zo ya shaida akan wannan al'umma وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا suka ce to shaidar da ake nufi a nan kenan wanda ce shaida a nan da ake nufi shine babba ba wai lalle sai annabin al'umma ba za ga misali a kungiya ce ta masu laifi kaza ana yin kungiya yanzu in sa akwai kungiyoyi daban-daban na makaɗa na maraya na masu yin kaza na masu yin kaza to wannan kungiyar Allah ya ce sun malanan zi'anna min kulli ake kowace jama'a sai Allah ya ciro ayyuhum shaddu ala rahmani itiya sai a ciro wanda ya fi kowa jagora shi zai ba da shaida akan wannan to a nan Allah zai ciro shaida ko dai annabin kowace al'umma ya ba da shaida akan ta kuma wannan al'umma ta ba da shaida akan sauran al'ummo. za mu shaida kan annabawa mu ce sun isar don mun karanta alqur'ani to Allah yake cewa a ranar da za mu yi wannan za mu ciro shaida daga kowace al'umma faƙulna a ranar kuma za mu ce hatu burhanakum ku ka hujjojinku akan abin da kuke bautawa ku ka hujjojinku kan abin da kuke wannan ma su'ali ne na ta'ajiz na gajiyarwa domin ba za su iya kawo hujjan ba ba wani mai bauta nan Allah da zai iya kawo hujja Allah ce fa'alimu daga nan sai su gane annal haqqa lillah cewa cancanta da gaskiya na Allah ne ma'ana za su gane cewa annal haqqa fil ibadati lillahi ta'ala wahdahu haƙƙi na bauta cancanta gaskiya ta bauta ta gaskiya ta Allah ce shi kaɗai a lokacin da za su yi wannan kuma ba zai musu amfani ba tunda lokaci ya riga ya wuce shi sa Allah ce wa zalla anhum ma kanu yaftarun duk abin da suke kire suke shiryawa na ƙarya da abin da za su faɗa da ababen da suke bauta jin ranar zai ɓace ba za su iya bada amsar akan komai ba wannan yake nuna mana mahimmancin mutum ya tsaya kan tauhidi ya tsaya kan gaskiya ya tsaya kan abin da Allah yake so dan ranar tashin alkiyama kada ya je ya samu kansa a cikin yanayin da Allah zai tambaye shi ya zama kuma ba zai iya ba da amsa ba ga shi dai Allah yake a ranar za a ce kul hatu burhanakum fuka hujjojinku amma hujjar ba za ta zo ba za ta tafi za ta ɓace kuma a baya mun karanta hatta waɗanda aka bauta wa ɗin wanda ba Allah ba za su barranta daga masu bauta musu to mutum tun a nan duniya zai wa kansa abinda bahaushe yake cewa kiyaman laili ya tsaya ga Allah maɗaukacin sarki da yin abinda da Allah yake so da barin abinda da Allah yake so ubangiji Allah ya datar da mu zuwa ga abin da yake so Allah ka nisantar da mu da gariya da shirka da duk wani abin da yake na bid'a da banna Allah ka ɗora hannun mu akan daidai ka ba mu ikon bi ka kuma nuna mana ƙarya ka ba mu ikon guje mata ya Allah ka ba mu zama lafiya a wannan ƙasa tamu mai albarka da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya Allah ka yaye mana damuwa Allah ka yaye mana garkuwa da mutane Allah ka yaye mana sata da fashi da tashin hankali Allah ka saukan mana da rahma da jin kai da falala ya Allah ka gafarta mana zunubanmu mu ya Allah ka karba abin da muke gabatarwa Allah muna tawassuli da wannan karatu ya Allah ka karbi wannan karatu kuma ka ba mu zama lafiya ya Allah madaukakin sarki subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin